tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida daidai da sha tara ga watan march shekara ta dubu biyu da sha biyar a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص mustahabba bil المستهبة wan Nahar. na al'imam abi zakariya muhiddin yahya bin sharafin nawawi a dimashki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin ah, babu ma ya ƙuluhu iza da khala fi sala me ya kamata mutum ya rika fadi a cikin gaɓoɓe da yake a cikin sallan shi mun zo kusa da ƙarshen wannan babi a inda mala yake karantar da mu irin zikirorin da ake yi a bayan salloli karatun da ya gabata mun karkare babi na hamsin babul hasi على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح babin da ke bayani akan kwadaitar wanda aka yi dangane da ambatan Allah madaukakin sarki bayan sallar asuba yawan abun mamaki da yawa mutane sallan kawai suke waɗannan zikirori da shari'a take tafa da su sai ku ga da yawa daga cikin mutane ba su ma damu da su wannan akwai kuskure mai girma a ciki ga wanda bai fada ku ya shiga tetayin shi ya koma ma daidai ba da Allah duk wacce ta yi sallah asuba a cikin ku ta waɗannan zikirorin da makaranta kafin ta ce za ta koma ta kwanta bacci ta yi su mafi yawancin matsalolin da muke kuka da su yau da gobe da jibi da gata matsalolin nan sun kice sun ki cinyewa kullum narka dukiya muke kina jin mai tallan magani kici a siyo maki abubuwa ga sunan ga irinsu wallahi mafi yawancin damuwan da kuke ciki ko maganinsu su ne waɗannan zikirorin da ba kwayi. hatta matsalolin da ake fuskanta na zamantakewa Allah ya kashe casa'in ɗinsu waɗannan zikirorin ne maganinsu to amma shedan ba ƙaramin makiri ba ne duk yadda za ki ƙoƙari ki ce za ki waɗannan zikirorin ko shi kuma shedan yana nan ya kasa ya tsare ba zai baki ba saboda in kin zauna lafiya za ki bi Allah in ku kika bi Allah bai da abokin zama a wuta wannan ya sa diyan zai zai biya shagaltar da ki Diyanda zai bi ya saka ki cikin matsala wallahi zai na sha in faɗa kuma ina nanatawa waɗannan azkar da muke ta nan na gasu so ba ke keki mai gidan ya yi ‘ya'yanku masu tasowa su yi kun ga musamman ‘yan matan nan naku ku raga wasu fada ta rika rike waɗannan azkafin da ake yi kuma su matsi harkan addini ɗari bisa ɗari nakan yi mamaki za mu zo mu zauna zaman majalisi in na waiga sai ga mafi yawancin 'yan matan da muke gani na mu ga dubana ganin su me yasa muna wani abu suna wani abu wannan yasa wallahi zai wahala muga an haifan maɗa da mai ido kuma domin a gida idan ke kina yi mahaifin na yi wani na yi wani na yi in akwai yarinya ɗaya da bata yi sai su je sai su taru a cikinta matsalolin daga sanda aka samu wani ɗan ƙaramin sakaci sai ta rika spreading din waɗannan abubuwan ga 'yan gidan ba a farga ba sai a je a yi ta dukan jaki ana barin ta mun gano wannan da kyau ku. gaskiya ku yi kokari ku gane kuma ku gyara Allah ya sa mu dace babi na hamsin da ɗaya daga cikin jeran giyan babu bukan littafin al'azkar babu ma yuqalu inda saba wa inda masa ta wannan babin inda so samu ne a ce sai an tara musulman ƙasan nan ka mazansu da mata yara da manya a karantar da kowa wannan babin ya ji kuma a yi ma kowa umarni mai ƙarfi a ce lalle ilalla ya kula da abin da za a karantar a cikin wannan babin kun gano wannan da kyau zikirin safi da kuma zikirin yammaci wallahi al'azim jama'a duk wani alheri da zai zaunar da mu lafiya duniya da lahira annabi ya riga ya gama bayyana mana ba ko ɗaya da ya rage bai gaya mana matsalan ko yana tare da mu ne mu ne matsalan kanmu ina fatan mun gane kamar yadda so da dama nake ta faɗa wannan faɗin da nake yake ta min matsala amma cin da gaskiya ne ba zan daina ba na sha faɗin cewa mu musulmin arewacin najeriya jama'a mu ne matsalan kanmu ba mu ne matsalan kanmu yanzu kafin fito gida ina karanta wani report ana maganan har yanzu wai yan arewa suna nan suna sai da katin zamansu har yanzu ana godo da wasu don allah su je su ansa katin zamansu da mai mutum zai je zaɓi. mutane sun ɗauka irin zaben da za a yi bana irin zaben da ake waɗancan shekarun ne kawai mutum ya zo in ya sa daru dole a yage balar fefa ba shi wannan card reader din da ake cewa dole ne mu tsaya mu yi da gaske kuma mu haƙura har a zo a yi kun wanda ya sai da katin zaɓe da wanda ya je sai katin zaɓe ba amfani da za su yi mashi kuma abin da nake jin tsoro ko kada ya zama an waye gari an ce wannan katin zaben shine na dindindin a zuwa ba mu mutane wani bala'in da cewa duk wacce za ta asibiti misali ban ce an faɗi bane zai iya yiwuwa a ce sai kin je da shi kin sai da an baki ko miliyan nawa ka baki riba ka samu kowa bala'i ne duka an ce dubu biyar ake ni kuwa da an baki shawara da ki ba da gatin zaben ki a baki dubu biyar Allahi gara ki koma ki sanar ma makota a rika tara miki wanki kina ya haƙi tara dubu biyar ɗin katin zaben ki aji abinki duk abin da ake ta ihu ana son canji canji jama'a shi ƙarya ne ya mutane suke cin amana al'umma kun fahimci wannan da kyau yanzu duk wacce ba je ta katin zaben ta anya dama ba tana neman ta haifar wa mutane da matsala ba wanda kuma ya da karɓi katin zaben a ce ta kife ta yi zaɓe anya ba shirin take ta haifar mutane da matsala ba ko kuma ranar zaben da ce wai ta gaji da bin layi a wannan wahalan harmi kina daga cikin da za ku haifar mutane da matsala kun ga wannan da kyau ku mu ne matsalan kanmu da kanmu san rai mu ba abin da ke damun mafi yawancin mutanenmu shine kowa so yake ya rayu rayuwa ta banza kuma ya rayu rayuwa ta ne cikin sauki wannan ko ba zai taba samuwa ba ina ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to zo nan zikirori na safe da waɗannan zikirori na yammaci za ku samu mafi yawancin mutanenmu ba abin da ya dame su da shi kun gane wannan da kyau ku ba abin da ya dame su kuma in har mutane ba su ɗauki matakin gyara wannan ba to matsala na nan tafi sai dai mu ce Allah ya kiyaye malai ce eh, ilam ka sani anna hazal bab wasi kun ga wannan babin da ke magana akan zikirin safe da yammaci to babi ne mai faɗi mai yalwa jiddan kwarai ku gane wannan babi ne mai faɗi babi ne mai yalwa ƙwarai da gaske laisa fil kitab babun ausa min bala ya ce a cikin wannan littafi na al'azkar babu babin da yake da bayani mai yawa kamar wannan babin to ku cin da haka ne ni na san ku da kanku za ku ci akwai magana a ƙasa haka isa da Allah in kuka rike waɗannan abubuwan ku za mu zauna lafiya kun san mace ita ce rabin al'umma hmm Allah mace ita ce rabin al'umma mutane sun kasa fahimta ne saboda yanzu idan ya zama ana da maza goma sai ɗaya daga cikinsu ya aure su sauran guda tara da ba su aure ba suna nan suna su tara ana samun wasu shekaru wannan mai mata ɗayan zai iya haifan yaya goma kenan yanzu shi ɗaya yana da yaya goma rabin waɗancan al'umman shi kaɗai waɗannan yaran su ne ne suke tattalinsu da kiyaye su da tarbiyyansu ku ne mata domin kashi casa'in na rayuwan ɗa yana tare da uwar shi ne ba da uban shi yake yi ba to in ya zama ba ku zaunar da 'ya'yanku kun nuna musu wannan abun ba to ya zama da malamanku da ku da mazan duka an haɗa an yi aikin banza ke an fahimci wannan da kyau ko da yaro ya zo an koya mai zikirorin nan in baki sa ido a kan yayi a lokacin da aka ce ba to ya samu matsala wacce ta ɗauka wai aikinta na uwar gida shine ta yi girki ko to ba ta fahimci duniya ba ne ba ta da amfani wannan kula da yaran gida yi abin da ya kamata shine uwar gida ba girki wani bangare ne ba shine asali ba kun gano wannan yanzu a kasashen larabawa an gaya muku mata suna girki ne mafi yawanci a kanti su ci abincinsu mun gane ya bi kai waye da mutum ya je dinga jira sai an yi girki ba a gama ba tare je ci abincin shi a waje kara gaba kawai harkokin shi to amma mafi mahimmanci an kula da tarbiyyar yaran gidan suna addini suna da mutunci suna da kaza to kin gama aikin ki Allah ya sa mu dace fa ce wa ana azkuru in Allah ta'ala fihi jumalan min muktasarati ba da ce to amma zan ambata a cikin wannan babi wasu jimloli min mukhtasaratihi na takaitattun abubuwa duk da cewa babin mai yalwa ne babin mai faɗi ne matuka to amma mala ya ce zai ƙoƙarin takaitawa amma kuma irin takaitawa da yi duk abin da ake son a kawo a cikin babin an kawo aikinmu shine mai mai ƙoƙarin aiwatarwa malai yace faman wufiqa lil amali bi kulliha duk wanda Allah madaukakin sarki ya mishi gamdakatar yi aiki da dukkanin waɗannan abubuwan da za mu kawo cikin wannan babin fahiyar ni'imatu wannan hamshakiyar ni'ima ce wa fadlin kuma falala ne na musamman min Allah ta'ala alaihi wanda ni'ima ne da falala daga Allah Allah maɗaukin sarki ma bawa irin haka ku ji wannan duk abin da muka faɗi har mu gama babin in Allah ya ce mai keke kika rike kika aikata su to wani irin baiwa ne da falala na musamman Allah ya zaɓe ki cikin dubun dubatan bayi ya baki daman wannan aiki wa tuba lahu kuma duk wanda ya samu wannan gamdakatar to ana taya shi murna da fatan ya samu amshakin alkhairi ana aljanna ana sa ran zai same ta cikin sauki wa man ajaza an jami'iha male ce duk wanda ya gaza bai iya yi duka ba falyaktasir min muktasaratiha to ya takaito da 'yan takaitattun da za a takaita mai alama sha'a gwargwadon abin da yake son zai iya walau kana zikiran wahidan ko da ɗaya ne mutum ya ɗauka madadin a ce baya duka to ko kwaya daidai ya dauka da Allah ya rika yi ku gano wannan da kyau ku amma in so samu ne yayi duka in bai samu ba yayi yan takaitattun idan wannan ba zai samu ba da Allah ko kwaya ɗaya daga ciki dai a ce da safe ke wannan da yamma ke wannan kuna fahimtar wannan da kyau ku amma so samu ke duka Allah madaukin sarki ya sa muna daga cikin waɗanda za mu riƙa yin dukan Malam ya ce wal aslu fi hazal bab asli dai dangane da wannan matsala na zikirin safe da yamma min al aziz a abin da ya zo cikin alqur'ani mai girma qaulullahi subhanahu wa ta'ala shine faɗin Allah da ya ce wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha to ba ku ji yana daga cikin wasu daga cikin kurakurai da mutane suke wajen azkar na safe da askar na yamma shine jahiltar lokacin da ake yin askar ɗin tukuna kun gani yanzu don Allah wanda ya miƙe sallar magarba yanzu ta yi haka zikiri in ba shi a lokacin shi ba bai yi ba komi a yi shi a lokacin shi shine ina fatan mun gane wannan da kyau wannan aya ita ce aya ta ɗari da talatin cikin ɓaha Allah ce wa sabbih ku rika tasbihi ga Allah bihamdihi kuna gode ma Allah da ya ba mai sai ce qabla tulu'i shams za ku yi wannan ne kafin bullowar rana da yaushe kenan eh da sa bayan sallar asuba ana zikirin safe ne kafin bullowar rana ina son ku ji wannan zikirin safiya ana yi ne kafin bullowar rana kenan don Allah wanda ba ta tashi da wuri ta sallah asuba da shi za ta yi zikirin eh da shi za ta yi ana son bayan kin yi sallah kin yi waɗancan tasbihan da muka karantar ana yi ana yi ana yi ko to abin da ya kamata to waɗannan azkar na safiya sai ke kokari ki yi kafin rana ta bullo sai ce wa qabla biya, sai kuma kafin faɗuwar rana zikirin yamma da ake ana yi ne kafin rana ta faɗi kenan bayan sallar la'asar irin ƙarfe biyar biyar da rabi shida saura kin gama haka yake yi ba wai sai rana ta fada yake yi ba ana fahimtar wannan zikirin safe bayan sallah asuba kafin bullowar rana zikirin yamma can bayan sallar la'asar kafin rana ta faɗi kuma ba wai ki daga zarar kin yi sallar la'asar ba haka yake yi aƙalla a ce ana dab da faɗuwar rana to sai ki ƙoƙari duk wasu zikirori da ya kamata a ce kin yi to ki tabbatar da kin yi su kun ji lokacin da ake waɗannan askar ɗin wa qala ta'ala Allah madaukin sarki ce wa sabbih bihamdi rabbik kai tasbihi kana mai godiya ga ubangijinka bil ashiyi wal idkar wannan kuma ita ce aya ta 55 cikin ghafir ma'anar wannan bil ashi ayi wannan tasbihi da yammaci wal ibkar da kuma jijjibi shine da safi wa qala ta'ala haka Allah madaukin sarki ce wazkur rabbaka fi nafsika to wannan zikirin in za a yi don kin tashi zaki ki ambaci Allah a ranki ne ba mikiya zaki kina azka din kowa na ji ba kuma ba a cikin zuciya zaki ba zaki rike ne bakin kina motsawa ki san zikirin kike yi amma zikirin are ake yin shi tadarru'an zaki cikin kankan da kai ne ki nemo natsu ki tasa su sai kin yi su tsaf kin gama wa khifatan kuma ba zaki yi a bayyana ba shina boye zaki sai ce wa dunal jihar min alqawli ba san kina yi a bayyane kina furta kalmomin suna fita a boye ake son a yi su bil gudu'i wal asal waɗannan zikirori za a yi su safe da yamma ne kun waɗannan ayoyi guda uku wannan na cikin suratul araf aya ɗari biyu da biyar da wancan na cikin suratul gafir aya ta hamsin da biyar da wancan na cikin suratul taha aya na ɗari da talatin su duka sun mana magana kan cewa wannan zikirin ana yi ne da safe ana yi ne da yamma amma wancan aya na cikin sota tsaha ita ta gaya mana na safen kafin bullowar rana na yamman kafin faduwar rana kun ga surorin sun fassara junansu kenan kuna fahimtar wannan to mu tsaya mai magana a nan don Allah haka muke yin azkar din nan ga wanda ma suke tukuna amma bari mu tambaya mai karfi dukkan mu ne nan muke azkar din nan ni na san tara turo mala'ika ya sauko ya ce ga mukulli an zo da shi guda biyu wacce take za a ba ta ɗaya wanda take ma za a ba ta ɗaya wanda ba ta yi ma za ta ɗauki ɗaya to Allah ya kiyaye sai an samu wanda za su ansa na hannun hagu da yawa haka kun dai san nanin dama abin da nake ni da yawan mutane Allah ba sa askar din nan da yawa yawan su ba sa yi kuma tsakani da Allah tsakaninmu da Allah askar din nan ba alheri bane eh dan me ba mafi yawancin mu ba ma yi to ina fatan daga yau ai kokari a gyara wa qala ahlul lugha malai ce malaman larabci suka ce al jam'u asil al-asal din can jam'i ne na asil wa huwa ma bainal asri wal maghrib shine lokacin da ke tsakanin la'asar zuwa magariba kun gane wannan bayan an yi sallar la'asar can an tafi gab da magariba to sai ke zauna ko mai kike yake bari sai ki azkar dinki kun kuma ranar juma'a ne bayan kin gama azkar ki addu'a domin nan akwai wata sa'a guda ɗaya wanda ba wani bawa daga cikin bayan Allah wanda zai dace da wannan sa'a yana roƙon Allah bukatun shi face duk abin da ya roƙa sai Allah ya bashi ko mai mutum zai roƙa to Allah madaukin sarki zai ba wannan dan adam abin da ya roka da shi sa da Allah ya daki Allah ya sa mu dace wa qala ta'ala aka Allah maɗaukin sarki ce wala tatridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi aka ce ma annabi kakka kore waɗannan da suke kiran ubangijinsu safiya da yammaci wanda yuriduna hahu wanda suna yi ne dan neman yardan Allah kadai sun fuskanci fuskan Allah ne kaɗai da wannan to waɗannan bayan Allah to kakka kore su daga inda gaki. Kinan wannan ayin tana bayyana mana cewa sahabban manzon Allah sun rike waɗannan zikirori suna yi har gashi na daga cikin siffofinsu da Allah yake faɗi cewa suna zikirin safe da yamma saboda ka a kore su domin kafaran maka ne suka zo suka bukaci cewa su suna son su zauna tare da annabi su yi addini tare da shi amma sharaɗin da suka sa shine annabi ya kori waɗannan talakawa su ba za su iya zama su manya su masu arziki a ware masu su daban ba zauna tare da waɗannan ba sai Allah maraukin sarki ya ce ma annabar rabu da su kaka kori waɗannan bayan Allah da suka rike Allah suna ambatan Allah safa da yamma waɗancan mashirmantan kuma ka rabu da su ayata hamsin da biyu cikin sautul an'am kenan wannan zikirin da zaki ko na safiya da yammaci ko to ki halarto a zuciyanki kina yi ne saboda Allah kawai amma in kin yi abota da shaɗan kin abin da shaɗan zai maki dab da za a yi wannan zikirin na safe ko na yamma sai shaɗan ya ce kin gaji zaki bacci ku auna duk ki gani idan shaidan bai maki wannan ba sai shaidan sai in gizo maki wata kawaiki wanda kuka dade ba ku haɗu ba ku zauna ku yi ta hira har sai rana ya faɗi lokacin ya wuce ko kuma a daidai lokacin da ya kamata ki kikkinsa abubuwan da zaki dafa na abincin dare sai ki ki akan kari sai lokacin dab da zaki wannan aska din sai shi ya ce ke ki tashi kina da aiki a gaban ki sai ki tashi ki ta fama abin da ya kamata ki yi awa ɗaya awa biyu da ya wuce baya sai ki ki kasala ya kama ki sai ki zo abin da ya kamata ki yi a lokacin sai ya zama ba shi ke yi ba kuma ku auna ga haka shi ɗaya ke ma ko ba haka yake ba mafi yawancin gidaje da in aka je za a je a tarar da mafi yawancin matan gidan shegantakan da suka ta samu gaba bayan lasa take zaman hira haka ne sanda za su yi azkar ba za su yi ba ana zuwa kuma sai a ta koke cewa duk mutanen gidan gashi nan suna da lalurori iri-iri ba dole lalura ya kawo mutane ba saboda an gaya mun sun gisi. su Allah ka sa mu gyara qala ahlul lugha malaman larabci suka ce al'ashi ma baina zawali shams wa gurubiha al'ashi din nan shine dai al'asal din can shine tun daga zawali har zuwa faduwar rana kun gane wannan da kyau ku yana daga cikin azkar irin wannan karatun da muke halatta irin wannan majalisin ku to yana kona asiri yana kona shaidanu a cikin zuciya ba sa so sam ba sa kauna haka shi yasa suke da direbobinsu da ke yada masa jita-jita kan irin majalisi irin wannan namu a bata ma bata majalisin don ki ji kyaman mu ki ji kyaman majalisin irin wannan shiganta ko iri-iri Sau saboda ɗan ya samu dama ne ya raba mutum da Allah yanzu a ce mun yi wannan alherin an jima kuma sai ki zauna ki zikirin safe da yamma alhamdulillah magariba an yi karatu kin yi bacci da wuri kin tashi da asuba kin yi waɗannan azkar kin yi katin alkur'ani sai ga rayuwanki yana cike da haske matu waɗannan abubuwan ba a yi duk abin da zai dame ki a in kin tara waɗannan abubuwan wallahi Allah zai kawar maki da shi Allah ya shiryar da mu malai ce wa qala ta'ala Allah ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu Allah ya ce wasbir nafsaka ka haƙurtar da kanka ma'al ladina yad'una rabbahum ga waɗanda suka yi da za su ambaci ubangijinsu bil ghadati da safiya wal ashi da yammaci yuriduna wajahu wanda suna nufin fuskan Allah ne da wannan aikin bas ba neman gidan kowa yake yanzu wannan azkar din da muke ta nan nagawa yi ayi don Allah in kin yi nawa za a biya ki akwai abin da wani zai baki kuɗi yanzu abin da za a baki amma na ta fama da keki alherin naki ne alherin na iyalanki da kike tarbiyya ne gano wannan da kyau kokari ku kula kokari ku rika yi Allah ya shiryar da mu aya 28 cikin suratul kafi wa qala ta'ala Allah madaukin sarki yace fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu a cikin wasu dakuna wasu dakuna kenan irin masallate nan azina Allahu an turfa Allah madaukin sarki yayi izini da ɗaukaka sunan shi wa yuzkara fi hasmuhu an baci sunan Allah yusabbihu lahu fiha bil guduwi wal asal ambaci Allah safiya da yammaci malamai suka ce azkar ana iya zama a masallaci ayi. wasu kuma suka ce shine karatukan da ake yi bayan asuba da karatukan da ake yi bayan magariba kun gano wannan da ke ku wasu suka ce a majalis ne na ilimi da ake kullawa a bayan la'asar wasu suka ce majalis ne na ilimi da ake kullawa tun daga azar har zuwa faduwar rana duk malamai sun yi waɗannan bayanai wanda ba mahallin shi bane za mu zo babin da ke bayani kan irin waɗannan majalis namu a can cikin littafin za mu yi waɗannan maganganu rijalun Allah madaukin sarki ya ce masu ambatan Allah nan wasu mazaje ne da la tulhihim tijaratun wanda kasuwanci bai shagaltar da su wala bai'un ko siye da saidawa an zikirin daga ambatan Allah ba wani abin da ke dakatar da su ko ya shagaltar da su ambatan Allah to su ne waɗanda suke zama suke yin azkar na safe da azkar kuma na yammaci tsakaninki da Allah kina cikin su ba abin da zai zo ya shiga tsakaninki da wannan zikirin sai kin yi shi tawa kusa amma mamaki shedan zai baki ki yi yau ki yi gobe ki yi jibi tarko ya maki ba za ki ɗore ba kina nan sai ki fasa sai ki dena ana nan sai dinga sa miki matsaloli iri iri iri mun san abin da yasa domin duk abin da kika mallaka ya kare a hanyar asibiti wajen masu maganin gargajiya da sauransu duk sun kare sai a zo a ce a kawo sadaka za mu addini hidima ba ki da abin da zaki bada ballantana ya zai maki wakafin da zaki ci moren shi a lahira ai duk wani shegantaka ya sayin da zai yi ko kuma sai lokacin da za a yi sallah a zahar ko la'asar da sauran salloli da sauran ibadu kawai sai sako make da lalura hijab ya zama maki matsala don rashin kula da wannan azkar din kisa din mai hankali da take son ta ci ribar rayuwanta ko ta rike waɗannan abubuwan kar ta sake su waɗannan awai guda biyu da muka karanta yanzu aya ce ta 36 da ta 37 cikin sotun nur wa ƙala ta'ala har ila yau Allah madaukin sarki yace inna sakharnal jibala ma'ahu mun hore ma annabi dauda duwatsu yusabbihina suna yin tasbihi tare da shi bil ashi wal ishraq da yammaci da dab da kullowar rana kina annabi dauda yana zama yana ambatan Allah shi ma safe da yammaci kun gano wannan in yana tasbihi saboda Allah ya bashi daɗin murya aka ce har duwatsu na gari da tsakakkuma na unguwa tsakuwa fa sawa suke yi tsuntsaye in suna tafiya a sama suka ji annabi dauda yana ambatan Allah sai su tsaya su ma suna ambatan Allah tare da shi shine maganan da sanda annabi ya bi ta gidan abu musa al-ash'ari yana karatun alkur'ani kun gano wannan annabi ya ce kai an ba shi iya karatu irin yadda aka ba annabi dauda iya karatu shi ne abu musa da ya ji wannan yabo na annabi ya ce dama manzan allah kana ji na ya ce kwarai ina jiwo karatunka to shi ne ce wallahi da na san kana ji da na rera maka qur'ani rerawa kun gano wannan da kyau ku yasa dan allah cinda har annabawan allah gashi suna waɗannan azkar na safiya da yammaci duwatsu ma suna bin suna maimaita ke ma ki rika yi yana daga cikin hikima da albarka ga wanda yake waɗannan zikirori ko wallahi duk sanda kika zauna kina azkar nan duk abin da ke kewaye da ke ranar kiyama sai ya zo ya yi shaidan ki ranar kiyama cewa kina yi kwanakan ki da teburan nan da tadduman ɗaki da komi da sun shaida ki gaban Allah cewa kina yi da Allah mai manta eh da wannan da tsiran ɗari biyu ne ya fi maki tsiran ɗari biyu ko eh wanda na ce mala an kwana biyu ba a haɗu ba a miko tsiran nan gobe na yi azkar ɗin haji sai kin cinye tsiran ya zama maki matsalan da sai an kashe dubu shida da magance shi ba ki rike azkar inda in kin ji tsiran sai kuma azkar ɗin ya gyara yanayin sai kuma yi gina maki ciki haka Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan ayan da muka karanta ita ce ta sha takwas cikin sotu sa'ad hadisi na ɗari da saba'in daga cikin jeran giyan hadisan littafin al'azkar kun ga mala ya kawo mana dalilai ne na waɗannan zikirori a ina a cikin alkur'ani to bayan da mala ya gama kawo mana wannan tsaf yanzu abin da ya rage zai kawo mana shine fara kawo mana lafazin zikirorin kuma daɗin al'amar mafi yawancin ku kuna da hisnul muslim mafi yawancin ku a makarantu kuma an karanta maka wannan littattafan da yawan kun iya mafi matsalan da muke ta kuka a kai shine ba a yi a shine kokenmu da ya ce wa rawaina fi sahih bukhari mun ruwaito wannan hadisi cikin sayyid bukhari an shaddad ibn aus radiyallahu an daga shaddad dan aus Allah ya kara mashi yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala daga annabi annabi yace sayyidul istighfar shugaban istighfari kaf mun gano wannan kun sai istighfari iri iri salo salo ne ko to sayyidul istighfar jagoran istighfari baki daya shine mutum ya ce Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'at abu'u laka bi ni'matika alai abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant a'udhu bika min sharri ma sana'at to kinga wannan duk wacce ta karanta wannan ta rabota kafin mu ji riban bari mu fassara Allahumma anta rabbi ya Allah kai ne ubangiji na kun gano wannan tauhidin rububiyya hatta kafirai da gaba ɗaya sun yarda da wannan inda yake da matsala da su shine tauhidul uluhiyya to ke kin yarda da Tauhidin rububiyya kin ce Allahumma anta rabbi ba ki rufe baki ba sai suka ce la ilaha illa ant ba abun bautawa a bisa cancanta sai kai ya Allah inga kin yi da rububiyya kin yi da uluhiyya khalaqtani kin komo ba rububiyya Allah kai ne ka halicce ni wa ana abduka ni kuma bawanka ne kin kin komo ma uluhiyya wa ana ala ahadika Allah ina nan karkashin alkawarin da nayi na cewa zan bi ka kai kuma in na bi ka za ka yi man abin da nake so duniya da lahira wa wa'adika mastata'atu zan kiyaye alƙawarin da ne na bin ka iyakan iyawana abu ulaka bi ni'matika alayya Allah na gamsu ina furuci ina godiya da amincewa da ni'iman da kai man tun daga halitta da kayan rayuwa da kasantuwa na musulmi da kai ya Allah wa abu zan bi zambi Allah ina furuci da zunubaina gafir li ka gafarta min fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta domin ba mai gafarin zunubai kaf in ba kai ba ya Allah a'udhu bika min sharri ma sana'at Allah ina son ka tsare ni sharroran abubuwan da nake aikatawa kai kin san kika aikata sharri ko kike zunubi ko akwai sharrin da zai biyo baya in jike aikin alheri ko akwai alheri da zai biyo ba shine kowane aiki yana da me yana da tukuici kowane aiki idan da za zaki ashar za a rubuta miki zunubin ashar to kuma akwai tukuicin mai ashar mun gano wannan sai ya zo dagula lissafin rayuwanki to sai ya ce ozi bika min sharrin ko fa wula ya yaghfiru zunuba. illa an saboda ba mai gafarar zunubai sai kai ya Allah a'udhu bika min sharri ma sana'atu Allah ina roƙonka kare ni dukkan sharrin abubuwan da na riga na aikata idza qala zalika hina yamsi in mutum ya faɗi wannan san da ya maraita famata sai ya mutu da halal janna zai shiga aljanna yanzu an jima kafin rana ta faɗi in kin karanta wannan ko buɗe littafin ke kai ke ka karanta tun daga lokacin har asuba kika mutu a wannan daren to ke ya aljanna ce Auka kana min ahlil janna ko kuma a hadisin annabi ya ce mutumin zai zama daga cikin yan aljanna wai iza qala in ya faɗi wannan hina yusbihu yayin da da asuba ya faɗi famata ya mutumin yomi a ce ɗazu da asuba bayan da ke sallah asuba kafin rana ta kullu kin yi wannan ku gane zuwa kafin magariba sai kika mutu to ke ma ƴan aljanna ce mun gano wannan da kyau to dan Allah aljanna muke son mu shiga ko mai ta wahala hiran da kika rika yi wata fa shedaniyan idan shedan ya tashi mata shigantaka sai la'asar ta yi sakaliya sanda za ta yi azkar sai saurayin ta bugo mata waya ko kuma ya ce ya zo taɗi sun dinga zance kenan na hasken rana ta faɗi mun gano wannan da ko akwai wani yaro da nan jikin gidana yake zuwa ya tsaya da babur duk la'asar ban san daga inda yarinya na take gangarowa da ƙasar layar zo ta same ya zauna ta taɗi ba har magariba kullum ran na fita sallah kawai sai na gan shi kan babur din shi abin ya ban mamaki da shi muke sallan ko ba da shi bane ina buɗe gate in ce malam zu yana wa sai ce mahaifin yarinyar nan ya ce maka magana cewa mu tattauna maganan aure da kai da yarinyar nan a fitar da rana ba sai ka turo wani daga cikin magabatan ka ba ba matsala ni ka gaya min ina ne gidanku zan zo ita mu wasu kwatance gaskiya ne ƙarya ne oho ya gama yana fita ya burga mashin din bai jira ta baranan har yau ban ƙara ganin shi ba kallon iskanci da Allah ni ina son ya zama na raba shi da wajen ne amma in na kira shi ce kaga ƙara abin da zai sa a ran shi shine ana mai gorin waje ma la'asar na yi kullum la'asar ɗin duniya kai ba ka da lokacin zuwa zance sai lokacin azka kun gano wannan kuma an ce zocin da ƙaunar da kake yi a maza a shirya a auren kaga ba taɗi ba ku ta yi kuna gida kuma ya tsere yanzu aka ya canza wajen hiran ne zai je kira ta ya ce malamin nan da muke tsaya kobar gidan shi yi min cin mutunci sai ta yadda cin da ta fi son shi a kaina kun gano wannan da ku amma kuma tsakanin da Allah da abin da nake nufinta da abin da yake nufinta wanne ne alheri gare ta gani inda ita ya ce mai alheri da zai je gaya mata ga abin da nace ku? da sai ta wanko kafa zai ce malam ina son ganin ka kamar lokaci ai ni ce dama kaza kaza kaza kaza kaza zai ce to ba matsala ina wa koma ta din zan zo Allah shi kiyaye sai ya gama kwata mata lokaci duka da ƙarshe yake nan sai tafi ƙauyensu can sai je nemo bakin ki da kunu kun ranan na je wani kauye nake gaya ma wani nace kaga kauyen irin kauyukan da ake samu bakin ki da kunu sai an bar titi an shiga ai tayi ai tayi kun gano wannan ne kyau ku nan ne in ka je da naira dubu uku ka sai ka kiɗa ma duk mutanen kauyen Allah madaukin sarki ya sa dace kun ga idan ku ya zama tana yin waya irin wannan lokacin ko sai ku hana ta daga ma azkar sai a ce ai wayan wani lokaci in saurayi na zuwa ta da irin wani lokaci sai a aika mai a ce ya zauna ya azkar din ita ma tana gida tana yi ba taimake shi ba Allah shi kyauta amma in sabarin mun nan namu ne yanzu da ake lallashin kasu gudu kasu gudun nan za a iya gaya masa haka wai wai lallashin sa ake ya gudu mana Allah shi kyauta ma'ana abu'u a cikin hadisin ba ya ce abu uba ai akirru wa a'tarifu ina tabbatarwa kuma ina furuci da bakina cewa zunubin nan nayi laifin nan nayi Allah ka gafarta mu ni'iman nan kaiman na ga musu Allah ina godiya ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah ya sa mu dace wannan hadisi ma ne ce al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a lamba na 6306 haka tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a lamba na dubu uku da ɗari uku da casa'in haka al'imamun nasa'i a cikin almustaba a juz'i na takwas shafi na ɗari biyu da saba'in da tara wa fi amalil yomi wal laila a cikin littafin amalil yomi wal laila a shafi na sha tara a lamba hadisi na ɗari hudu da sittin da hudu da lamba na ɗari biyar da tamanin wa ahmad ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a juz'i na hudu shafi na ɗari da ishirin da biyu da shafi na ɗari da ishirin da biyar Allah ya sa mu dace to da Allah ko ba za ki kowanne ba to ki wannan mana ko ba ki san shiga aljanna ne kun gani da fa zan san kowa zai faɗi gaskiya a nan da sai ce duk wacce ta karanta wannan da asuba yau ta ɗaga hannu Allah mafi yawanci ba su yi ba kawai ki ji an jima ki mutu a zo ana ta wallahi tallahi to ba gane ki ba an wuce wallahi tallahi ko Allah ya sa mu dace da Allah rika yi kun ji ko hadisi na 171 malai yace wa rawaina fi sahihi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu ya yace annabi yace man qala hina yusbihu duk wanda ya faɗi wannan zikirin yayin da garin Allah ya waye wa hina yumsi da lokacin da yake yammaci yace subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi duk wanda ya faɗi wannan subhanallahi wa bihamdihi yace mi'ata marra so ɗari cif mun gani duk wanda ya faɗi wannan zikirin so ɗari subhanallahi wa bihamdihi yace hina yusbihu wa hina yumsi safe da yamma to wata na ga ta ɗaga hannu a can kin yi wannan miya ta marra so ɗari sai ce lam mi'ati ahadin yawmal qiyama bi afdala mimma ja'a bihi ba wanda zai zo da alherin da shi wannan mutumin ya zo da shi ran tashin alkiyama illa ahadun qala misla ma qala sai fa wanda ya faɗi irin abin da ya faɗa au zada alai ko kuma shi ya ɗari da goma ko ɗari da ishirin ko ɗari wannan ana iya ƙarawa ya wuce ɗarin amma in dai zaki zo da ɗarin to ba wanda zai zo da alherin da ke kika zo da shi gaba ɗaya kun gano wannan da kyau ku to dan me ba za a yi ba kuma sanda zaki kina kashe kuɗi ne eh akwai kashe kuɗi a cikin wannan nawa ke biya ake biyan gokobu Kama babban abin da kai ci kayi kayi da mutane su daina wannan abin su daina duk wanda ke da waya a wajen ta kashe ta kashe wannan waya mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fi ta abi dawud a wata ruwaya na abu dauda yace subhanallahi alazim wa bihamdihi duk wanda ya faɗi subhanallahi al'azim wa bihamdihi so ɗari to shine wanda zai samu wancan garaɓasa amma wancan ruwa na muslim subhanallahi wa bihamdihi wannan ruwa al al-bukhari ta da ita a lamba na dubu ɗari hudu da biyar muslim ya fitar da hadisin a lamba na dubu biyu ɗari shida da casa'in da ɗaya abu da a lamba na dubu biyu da casa'in da ɗaya tirmidhi a lamba na 3466 annasa ya fitar da shi a cikin amalul yomi wal laila a lamba na 568 Allah ya sa mu dace hadisi na 172 to dan Allah jama'a me ke cikin subhanallahi wa bihamdi mai yawa ko kuma subhanallahi alazim wa bihamdihi me ke cikin wannan kwaya dari kawai kin ji abin da zaki je ki taras a lahira wai ko muna tanin lahiran nan ba za mu je ba ne eh masu iya magana suna cewa daɗi na da gobe yanzu kwanakin baya za a zaɓe ba an ɗage ba yau sauran kwanan nawa zaɓen eh hmm. ga da yanzu shi daɗi na da gobe sauran zuwa duk wanda ya yin abin da ya kamata ko sai ya sha mamaki da ba ta mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisi na 172 malai ce wa rawaina fi sunan abi daud wa tirmidhi wa nasa'i wa ghayriha bil asanid sahiha yace malai ce mun rawaito wannan hadisi cikin sunan abi dauda da tirmidhi da nasa'i da isnadai ingantattu an abdullahi bin khubayb daga abdullahi dan khubayb bi dammil kha kha din ai mata damma khubayb al mu'jama wacce ke da digo a sama radiyallahu anhu qal Allah ya kara mashi yadda ya ce kharajna fi lailatin matar ya rannan mun fito a wani dare da ake ruwa wa zulmatun shadida da kuma ana duhu mai tsanani نطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم muna neman annabi li salli lana dan annabi mana addu'a wanda suka ce ma'ananta kenan in ya zama addu'a yan tsakanin da Allah buwalu sunna mun sa kanmu da mutanenmu cikin matsala ki samu wanda kika san malaminki ne zai maki addu'a kina sa ran Allah zai karɓa ya maki addu'a aikin salaf ne ta amma tun da akwai bokaye da ake cewa ana zuwa suna yin addu'a sai muka ɗauka da addu'an kirkin da na banzan duka zubar isa muke da matsala kun gano wannan kuma da mutum zai zo ce da Allah malam ina da bukata a man addu'a ba cewa zai je kazan maka addu'a ba nan take zai daga nu ai addu'a haka yake yi nan take kuma irin wannan nan take Allah yana karba amma mutane suna da matsala ne mafi yawancin malaman da su kuma za su tsayi wajen yi wa mutane irin wannan adda suna tsoron sharrin mutanen kun gano wannan suna tsoron sharrin mutane suna batan mun fahimci wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye sa ne ma annabi masa addu'a fa adarakna wa yace sai muka riski annabi fa qala sai annabi ce kul ka ce falam aqul shay'an sai ne shiru ban ce komai ba domin yana son yana jiran annabi ya faɗi abin da zai ce ni sun maƙala san sannan da ce ka kace falam aqul shay'an ban ce komai ba Sun maƙala ƙul ya ƙara kace wa qultu sai ce ya rasulallah ma aqulu to me zan ce qala sai ce qul huwallahu ahad nabi ce karanta qul huwallahu har karshe wal mu'awwidhataini da falaki da nas hina tumsi sanda ka kai yamma wa hina tusbihu da lokacin da ka waye gari salasa maratin so uku takfika min kulli shay'in sun isar maka akan komi muna wannan eh ki karanta qul huwallahu da yamma kafa uku falaki da nasu uku uku da safa haka ya ishe ki akan komi kina yi shine zaki zauna cikin bacin rai da damuwa ki rasa me ke damin ki sauran abubuwan ne ba ki yi ki ji ranki ya miki kunci ki rasa yadda za ki fita daga cikin matsalolinki sai ki ɗauka hikimomi da dabarunki ne zai fitar da ki ai ta hikima ai ta dabarun amma a ki fita a ki zuwa konan da can ga shiri mun bari tun rani kina yunkura ki sai shedan ya zo ya rike bakin ki yi ki yi baki ya ki murdawa kun gano wannan shi sa mu dage malam ce kala tirmidhi malam tirmidhi ce hadisun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce abu da ya fitar da shi a lamba na dubu biyar da tamanin da biyu haka tirmidhi a lamba na dubu uku da ɗari biyar da saba'in al'imamin nasa'i a cikin sunan kubra lamba na 7860 ya fitar da wannan hadisin idan Allah jama'a me muka manta yanzu na alheri ne ku dan me ba za mu rike mu rika yi ba wal huwa Allah da kafa uku nas kafa uku eh falaki kafa uku shi yasa malai ce duk wanda Allah ya taimaka yana duka to ya me ya rabauta wanda ko ba zai iya duka ba to ya dibo wasu ya rike ya rabauta haka to in ba za ki yi duka ba ko ɗaya ba za ki yi ba to ba shi annabi da sabai duka suke yi mu kuma yan kwaya kwaya so muke mu dauki ɗaya ko biyu ko uku mu yi mu tafi kuma lahiran da suka tafi ita za mu je ba fashi ko akwai fashi ne Allah shi kyauta hadisi na 173 bala yace wa rawaina fi sunan abi dawud wa tirmidhi wa ibn majah وغيرها بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو هريرة يجو الناديس دقاء النبي شوى أنه كان يقول إذا أصبح إن قرن الله يواي النبي شوى اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال annabi in ya kai yammaci sai ya ce allahumma bika amsaina wa bika asbahana wa bika nahaya wa bika namutu wa ilayka nushur qala tirmidhi hadithun hasan kun gano wannan ne kyau wannan da kun ji na safe kun ji na yammaci yanzu wannan mun yi na safan nan wai kuna ma ke da ke daga gano kike ce kin yi A ki sun yi <laughs> ni na nan zan ta faɗi eh ni ba so nake yaran nan duk waɗannan abubuwan su rika yi kuna fahimtar wannan da yanzu ga tsare suna yi kun ga shedanu da muke da su a duniya na mutane da aljanu ba su lalata mana yara ba Allah wallahi Allah ba za su yi ba kuna fahimtar wannan da kyau Allah shi kyauta Allahumma bika asbahana Allah na waye gari ni na kai wa bika amsaina Allah zan ya mata a matsayin naka wa bika haya Allah ina rayuwa dan in bi ka wa bika mutu kuma zan mutu ne saboda kai ya Allah wa ilaikan nushur kuma karshe zan tashi zuwa gare ka dan Allah wanda ya ma Allah wannan alƙawarin za a same shi yana ƙarya eh za a same shi yana ƙarya yanzu fa ɗazu na je ofis akwai kasusuwa da ke muka ɗauka na karatu wanda inda ba din na sauke ba ba za mu iya wannan karatun ba sai wani bawan Allah kawai kira na waya malam kana ofis na ce eh, sai ta so sai zo muna zaune sai ga wani shi kuma ya sallama sai ya shigo yana shigowa ina miƙa mai hannu mu gaisa yana cewa yawwa alhamdulillah alhamdulillah gashi mun haɗu na ce hada Allah da abin da za a yi kara ne ce ai da kai ciki ya ce maimaita abin da ka gaya mana ran nan wallahi bawan Allah nan yi shiru kuma wallahi malami ne ce maimaita abin da ka faɗa yi shiru ya ce malam cewa yi an baka naira miliyan talatin gashi wai na siyasa na kalle shi ce wallahi malam ni ma a gari na ji na ce yanzu duk inuwan da nake dama kan ku Tsakanin tsakaninka da Allah ina tare da kai dare da rana a kana yau da ƙarya a kaina na ce je ka Allah ya isa na ce kan ne kun gano wannan dan inda Allah ya tashi bayyana mutane iyawansu da gazawansu ran nan faran litini a nan wajen na gama maganganu kaf akan wannan karerayin da ake yi fa na sa waya na asalin na aje ta anan ina ɗaukowa sai na ga wani nambobi guda biyu an kira ni ban san su ba sai na kira ɗaya kun gano wannan ina kira sai ce kai ne awwal ne ce mai shago ce eh, yes mai shago sai ce janar ne ya ce na son ganin ka gobe da na ji wannan maganan nan da na sai na sa wayan hands free sai na kara ta alaspika don kowa ya ji a masallacin da ya faɗa sai ce wani janar sai ce general buhari wallahi malam sai na ga mutane sun yi la'asar na kashewa na, na aji ta ce na ake man karya wai na je wai an bani kuɗi na ce ni duk wanda ya san inda ake an so kuɗi bai ban ba in Allah da ba da cika da imani ba in bai gaya man ba inda ake an so zan je an so ta ni tsinannu kawai makaryata wai an kosa sai an bata na an ci min mutunci an kosa duk abin da ke damun mutane an kosa wai a ga wai ina rayuwa cikin wahala sama da shekara 25 fa ina da sana'a kun gano wannan sai an bata ni sai an ci mutunci na kan me malam kan me irin kuɗin da ake ba 'yan siyasa da ake cewa ana ba mutane daga wannan ne fa kuka ji ina maganin cewa kuɗin da ake cewa ana ba malamai ƙarya ne saboda ni ma an man ƙarya ba a ban ba kun gano wannan ni kuma so nike in samu wanda ya zai ce tabbas an bada zan kai shi ƙara kotu kuɗin na hannun shi sai ya bani su dan shi aka ba ya kawo man wala sai ya bani kowaye kuma kuma ba zan riga mashi ba kowaye kun gano ni ba wanda ya ban kokobo kuma an bani nan zo zo in zube su kun gano wannan da ke ko sai kowa ya gani in ce da kun gansu eh kun gansu eh to an bani ne kuma ni zan cinye abuna ni kadai in marmaza in zuba su abu hukar wata te su ba ta ɗoyi ba in yi nan a guje ila kallo wannan ƙarya malam gano wannan kallo wannan ƙarya ta kasa gane irin waɗannan abubuwan wallahi malam mutumin nan da ya matsa man na ce na yafe mashi na ce ka'ida sai ka bi duk inda kai man ƙarya ka je ka ƙare ta kanka duk inda kai man ƙarya sai ka je ka ƙare ta kanka wallahi al'azim sai da ya fi awa ɗaya ya kasa tashi fita ina kallon shi na kallo na aboki na mu tashi tare kana yau kana man ƙarya a gari akan me eh ko na gaya mashi nace ko san da muke neman karatu muna ɗalibai ka kai ni kuɗi ne san da muke zuwa makaranta ne fa ina karantarwa muna zuwa makarantar tare kuma na fika kuɗi me za ke man ƙarya kuma yanzu na daina kasuwa ne na ce baka ji sunan ba ne an gaya maka daina yi ko ko an gaya maka zan zauna ne ina miƙa gyaɗa ana bin naira biyar ina miƙa sukari ana bin naira biyu ana wuce na in ina karami ne wannan kuma na girma na cigaba da wannan ai ban cigaba ba duk abin da suke so shine wai wannan taron da kuke muna karatu a watsa ku ku ce malamin ku macuci ne ko kuma an zo yan zaɓe a kashe ni to sun samu abin da suke so na ce ko mutuwa ne daga farko za ka fara kun gano wannan da kyau shi na akwai man ƙarya akan me malam shi ne ce wallahi malam na faɗu wannan magana ya fi gaban mutum ɗari a garin nan ce wallahi duk sai ka je wallahi duk sai ka je ban yafe maka ba kuma za ka yi man ƙarya akan me eh kan me Allah shi kyauta zama za mu saurara nan sai Allah kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum